yaran yara kamar rikito kamar rikito Allah da ya biya ni irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifi na ne wai yaro wannan ya ta mutuncin magari a a ƙarya ne soja ba taure barota ba ina kake kai rubutu oho kai ban kan hankali don in ne kai ran ba da ba ba yanzu na da su dai an kai sati a yanzu Yeah! Husaina Ali Media Production ki gabatar muku da Sama ta Kaz. ba ta ibedi ba ta sani giwa ba ta sanya olu ga ta dai nan gidan ko rediyo ba ma ji in kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji. sai dai ka zama ko ni ko ita sun fetsare idanuwansu sun ƙi Allah sun ƙi annabi haka kuma sun juya wa iyayensu baya sun baje kolinsu a harkar dandi ba sa ji ba sa gani karuwanci shine sana'arsu na yi miki alkawarin amma zan aure ki ya aure ki ko ya bata miki lokaci kar ka yadda ka haɗa zuri'a da fadima to lalle ka tuka maƙiyina na dindindin da alannan Allah makiri me zaki wa namijin bariki kuka iyaye da kakanni mun hudu an taba samun karo a ciki duk kuɗin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen sama ta kas dantani shine wakilin shaidan a tsakanin su duk wacce ta na ɗaya zan ba ta naira dubu Mandiya ita ce uwar karuwai ita ma taƙi Allah taƙi annaba halakar da 'ya'yan mutane kawai take. Wannan kaɗan ne da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi Allah yi wa mutane shiru eh, ɗari biyar ce ni za ki wa fari to me zan yi ma da kai ni turka ce tsakanin makoma daga duniya zuwa lahira sama ta ƙas wuta zuwa aljanna sama ta ƙas zaman aure don raya sunnar shugaban mu annabi muhammadu ko kuwa tattara kaya zuwa fadar shi madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallonsa dangarwa ya ce na rena sa tun kan haka kuma kike ki man wa'azi in na mutu zan rataye a wuyan kiman da ya bana shan sigari dubai duba Allah ki koma gida ya za mu ci maganan magabata ba za a gan mu anan ba shiryawa abba e kamfa daukar nauyi mustafa yalo mataimakin mai bada umarni kamsu sumati bada umarni husaina ali muhammad ka je ka tambaya ka gidajen ke da suke nan gurin ni in mu muka je ba kula ba ki aje mana ba bututu ake zara mana a tankin gidan giyar ya sha mi Ina ne wa eh, ya a cikin gidan nan akwai jama'a ɗan ɗari tun kuna yin barikin ɗari biyar kuka da kuna yin barikin dubu ɗaya tun kuna yin barikin ku a lungu ta zo kuka shigo da barikin ku nan ta kan kama to yanzu abin alfahari ya zo bariki ta koma abuja duk abin da aka baku za ki kasa uku za ki ba wa mandiya kashi ɗaya sannan kuma za ku ba ni kashi ɗaya za ki ɗau kashi ɗaya. nan ba gaya Ai al'amarin mutumin nan ya bani mamaki. Na ɗauki shi mutumin kirki ashe mutumin banza ne. Wai kira na yayi saboda ke ba dan wani aiki ba. Hmm? ya gani. A wani hanya ya je yana sanki. shine ya tsaye bari ya bincika ya gani a ina kike ya gano inda kike ya gano kina da auren kuma ga mijinki to shine ya neme ni in je saboda wayan siye ki miliyan biyar a gobe to yana tunanin cewa ko ka sake ni zan iya auren sa to ni zan sake ki ne akwai wani abu da za a nuna min na duniya da zai san sake ki ai kin fi min wani kuɗi sannan kuma na fasan cewa Allah ne yake azurtawa ko da an ɗauki kuɗin an bani idan Allah bai kaddara zan yi arziki wallahi ba zama kuɗin zai gaskiya ne na ji daɗi da wannan halaccin da ka nuna min da ka yadda ka sake ni da rayuwata za ta kasance cikin kunci da ɓacin rai ba zan iya rayuwa da wani mutum ba face kai na ce in rayu da kai cikin talauci da in je in rayu da wani mutum don kuɗinsa ki kwanta da hankalinki ma babu wata dukiya za a ɗauka a bayi da za ta san saki kin ji ko saboda haka um, sai ki taya na addu'a kin ji ko idan Allah ya sa ya sama da ake so zan karɓi ɗan ɗin kunan kakka damu kanka idan har baka samu ba ba wani abu bane insha Allah za a samu inda aka biya to shikenan Allah ya yarda amma sai na dawo Marama da basi. Kana mamaki ko? Kada ka yi mamaki domin soyayya tana saka naji. Alaisa mani, wallahi zan kai kara. Eh, akan me? Akan na baka miliyoyin kuɗi kai ka ki karba? A to a shirye nake don kara maka, karkata. Zan kara maka. Kaga matata ta fi karfin kai ka mallake ta. Ka gane ko? Nan gaba kuma idan ka dame ni da irin wannan, ina tabbatar maka cewa zan tara 'yan jarida tona ma asiri in watsa ka a duniya a san waye kai to sai me dan duniya ta ji amma ka sani mutanen da za su zage ka sai sun fi waɗanda za su zage ni yawa masi. ba dan komai ba saboda mutane sun san irin wahalar da ake sha kafin a tara miliyoyin kuɗi kai ko ana baka kana kin karɓa haba ba biran naira goma kacal za ka saya da takardar naira biyar ka azarta kanka da matanka amma kaki a tunaninka kenan kuɗi shine komai to ni da matata auren soyayya muka kuma muna son junanmu kai baka san shi tsakaninmu baka saka rabawa ba yo ai ni ko na san darajar so saboda ina zuba miliyoyin kuɗi dan in saye shi wallahi baka isa ka same ta ba eh haka zaka faɗa saboda ba wani abu ke damun ka ba hasada da kishi da kyashi su suke damun ka ba dan komai ba ba da masu kai kasancewar yarinyar nan a gidana za ta fi jin daɗi fiye da gidanka amma hasada ta hana ka ka bar yarinyar nan likafarta ta ci gaba a gidana kai ka san likafarta a gidana za ta ci gaba amma ba a gidanka ba babu wata likafa da ta dace da matata illa tare da ni da ita kuma baka isa ka shiga tsakani ba ka sani ko ka ko ka so ina tabbatar maka da sai na aure matarka ni kuma ina tabbatar maka da ta ba likafa mu zuba ba. an ka faɗa ɗin kuma na gaya ma baka san me kake ba baka da hankali eh eh na san na san ko kai kuma rashin hankali ne da shiriri ta suke damun ka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 ba komai eh a kai mata <laughs> alibira gaji gaji a bayan kan su gaji ta ai maka da take ne hello ya ya goye eh, to ba to ba ni ba ni ta ni ga mata awau kinga ba haƙuri zaki bani ba hawa ni ba hakuri nake da bukata a ki ba wai don ke wallahi an yi sha-sha-sha sakara wallahi ni ce ce miliyan ɗaya daga dafa miliyan ɗaya shikenan sai ki batan dafu? me aka aka miliyan ɗaya wa ai tsayawa zaki yi in yi ba ni gishiri in ba kamanda ko ba haka bane ne ki bani abin da nake so ke kuma Allah kaɗai ya san abin da zaki ki samu nema a gurina. na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 na rikita kan mijin na rikita kansa to amma fa matsala ɗaya uban yarinyar nan bai goya min baya ba asali ma ƙarfin gwiwa yake bata shi ne nake so shi ma a san yadda za a yi a jawo hankalinsa kamar me kike so a masa to ka dai ga alhaji nan gidan gidan haya muke amma nan maƙotanmu maƙotan nan namu sun an gina wani gida sabon gida na nan ɗan ƙarami haka kuma sai da shi suka ce za a yi to shi nake so ka samu idan aka sai gidan abinda mutumin nan bai yi ba tsawon rayuwarsa yanzu ka yi masa ai kaga an shawo kansa wannan kuma gaskiya ne hajiya yawwa in dai har gidan na sayarwa ne to kafin rana ta faɗi ya zama na kun Allah yarda alhamdulillah alhaji akwai wani abu to amma kuma akwai wani hanzari fa ba gudu ba alhaji idan an tashi sayan gidan nan sunana za a saka ka san dalili ba dan komai ba saboda idan muka tirza muka tirza yaki to sai in ce masa ya bar min gidana kaga dole zai dawo hankalinsa <laughs> to an gama hajji kuma ka san shekara da shekaru ai bai gidan ba gaskiya ne ai an gama ka saka masa an gama an gama hajji ba dawo an gama hajji to shikenan Allah saka da amin ka tashi mata da kafa ka je ka sami ni ka sake ta saki baba ni na gaya maka ba ita kadai bace mace ka sake ta mana mu fa kai kaɗai ne dan mu kun gane baba wannan mutumin ko banda da shi ka dara ka kaza ka ji karfe mu da baki dan ba ka sake ta billahi sai na tsine maka tsinuwa baba tsinuwa ni ba zan tsine maka ba amma fa babu ruwa na da kai har sai ka saki yarinyar nan inna lillahi wa inna ilaihi ya sanya da raina ya sanya da raina Lafiya ba ta ya faru? Waɗannan mutanen sun je sun sami iyayena. Sun musu barazana. Sun gaya mahaifina cewa idan har ban rabu da ke ba, kuma yana iya faruwa. Saboda ka mahaifina ya gaya min cewa an ban rabu da ke ba zai tsini Mahaifiya ta kuma ta ce ba za ta ƙara yin magana ba. sai na sake ki tashi Na sake ki saki ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba da mati ni ka saka ki hauri. amma na miki alƙawarin cewa ba zan karɓi ko kuma a wajen alhaji kike kuka? Karima? Me faru? <laughs> Shikenan umma hankalinku ya kwanta kun kashe min aure kun raba ni da miji. Alhamdulillah Karimatu. Ai abin da ake nema kenan. Kai alhamdulillah Allah na gode maka. Wallahi kuma ku tsaya ku saurari na ku ina zaune Allah zai saka mani. Dama yanzu kin gani shirin da nayi gidan boka zan tafi. To tunda Allah ya kawo ki na haƙura na fasa barin me da mayafi. <laughs> Ki daina kuka wani abu farin ciki. Shirin da hankamin ban ji daɗin sa ba. Na yaba da halinsa. To, kaddara aure ta riga ta ratsa tsakanin ma'ana abin da nake nufi rabuwar aure. Da auren da yake a duniya kowane iri ne, to rai yake da shi kamar yadda kowa yake da rai. duk lokacin da Allah Ubangiji ya kawo sa to karewa zai to abin da nake so da ki ki imani da Ubangiji ki gumi kaddara da Allah Ubangiji ya ɗora miki kamar yadda dama duk mutumin da kika sani a duniya Allah Ubangiji yana jarrabarsa da wani abu a rayuwarsa kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala yake faɗa cikin littafin sa tsarki yake haɗawa har da lamul kasami ubangiji yake rantsuwa yake sha lalle zamu mu jarrabe ku karshen ayar ubangiji yake cewa dan mu ji me saboda mu ji kaskantar da kanku me za ku ci amma sai Allah yake cewa ku yi bishara da masu haƙuri da nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Ubangiji bai taɓa yi wa bawa wata kyauta ko kowace iri ce wacce take da faɗi take da yalwa irin haƙuri ba. Bahaushe kuma yana cewa duk mutumin da yi haƙuri ya ce bai yi nasara ba to a gaya masa kaɗan yayi Ki juye ki manta da badamasi domin kowane irin aure da kika sani rai yake da shi kamar kowane mutum yana da lokacinsa idan Allah Ubangiji ya kawo ka'idarsa to karewa zai ki wanke zuciyarki ki shiga gidan Alhaji Sammani da zumma zaki biyayya ga mijinki na aure zuciyarki na tabbata ba ta san Alhaji Sammani to amma idan kika wanke zuciyarki kika fawwala ubangiji kika san cewa aure zaki biyayya zaki alhaji sammani shine zaki butaka taka kafarsa ya daga ki bi ki shiga aljannaki in ya taka kafarsa biki bu ba to kin kaucewa aljannaki in kika dauka haka a cikin zuciyarki to Allah ubangiji zai taimake ki ki ji kina san sa wannan shine farkon kirki saboda ke ba kya sa amma na tabbata shi yana san ki aure ibada ne nan gidan ba gidanku ba ne gidan mijinki shine gidanku da sammani da badamasi ba su da bambanci kawai auren ne yake tsakani tunda wancan ya mutu wannan kuma Allah ya ɗora shi to bi yadda kika wancan wajibi shi ma wannan ke masa baba dan Allah ka sa an aura wanda ba na so Karima abin da na gaya miki a baya kamata ki tunana idan kika wanke zuciyarki kika fawwala wa ubangiji kika rungumi kaddara da yake dora wa bayansa ki bijire masa akan irin abin da yake dora bayansa ba kika shiga cikin gidan Alhaji Sammani da zimmar mijinki ne zaki masa biyayya irin ta mijinki sau da kafa baki shiga da wata niyya take tirsasa shi akan wani al'amari ba to Allah ubangiji zai canja zuciyarki ji ke ma kina son kamar yadda shi ma yake sanki shikenan baba zan yi biyayya ga duk abin da ka umarce ni da shi to masha Allah Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka <laughs> mu gani bani ni ban na gani ma ni zan fara gani me ya faru I don't know, Lana, did you tell I'm joking, Haka? Hello? Yes, dear. Kana ta ina ne? wallahi ni ga nan ina kan titin jamfunan mutane ne dan baci haka na a don nola na dai je na ta jokin haka so na yi parking ina ok ok za ka zo alright sai ka zo kika ce mota ta samu matsala wallahi motar ne ya ki tashi tun ɗazu yana ta jikin haka kuma daga baya mata mutu na yi ta kikin na yi ta kikin ya yi tashi lafiya lau abinda za a ku shigo mota ta muje in yi sosai sai in turo makaniki zai ɗauki mota tanki. Daddy. Na'am mama na. dama akwai maganar da nake so mi to da zo mu ji ta Allah ya sa mai daɗi ce maganar ah, mai daɗi ce daɗi aure zan Wuri mama na yanzu aure daɗi mai daɗi na samu wanda nake so ne shi yasa Mun ji ta ainihi mama na na zaci baki fara tunanin aure ba yanzu <laughs> wallahi da yadda alhamdulillah alhamdulillah haka ake so um, wace harka yake ko kuma wani aiki yake Dadi ba wani mai kuɗi ba ne ba kawai da yana da rufin asirinsa kai zaka mai da shi mai kuɗin. <laughs> Ah, baba da ke da to, to ai tun da haƙi na san shi. sai a nemi gudun da za a makala shi ma ya samu asiri da adi to ai ai tana da gaskiya mun eh? mai magana da shi jibi zai zo ya gaishe Allah kai mu jibi ai tana da gaskiya in dai har kina son shi to tabbas ba za a rasa gudun da za a saka lashi bai samu insha amin daddy thank you kuma sai ka biye masa ni wallahi mamaki da nake yaran yanzu yanzu ake wannan abin da ko magana auren mu wannan ni da wannan fa ni fa ni da wata muke magana ne welcome my husband haba tun ba bani ba ah ai ka san ni da abin da nake so shi abba na yake so wani lokacin ma ne nake sa shi abu Allah ku ƴan lelan abba kuma ƴan lelan mijinta ba <laughs> <laughs> Mu je suna ciki suna jiran ka. ka tasuwa. Da abba na da momi da kishiyarta. Ke da Allah ba kishiya ake cewa ba cewa ke aboki sa. Mm kishiya ake cewa. Assalamu alaikum. Daddy ana zaune? Wannan ne baban naki? Eh, shine, ka san shi ne? In dai wannan ne mahaifinki, to ba zan iya auren ki ba. Me yasa? Mahaifinki mutumin banza ne da ke. Ya zanya da raina, ya da raina, ya da raina. Daddy, don Allah ka faɗa mun me tsakaninka da Badamasi. wato da karima matarsa ce na ganta na ji ina santa na yi masa dole ya sake ta hakika na sha fama da iyayenta kafin ita ma suka matsa mata sannan ta aure ni wallahi dadi ka san yanda za ka yi ni inda za ka yi ka san yanda za amma wallahi ni in ba da badamasi ba ba zan iya rayuwa bai kamata ki dogara da kuka ba fa kuka fa ba zai taimake ki akan wannan abin ba shi wannan mutumin da yake so ba duk duniya ba wanda ya tsana irin mahaifinki aurenki da shi ba zai yiwu ba ki cire shi a ranki kin ji ko kin ga mahaifinki ba abin da baya sama miki a duniya duk abin da kace kina so to amma yau an zo gabar da ba zai iya samun miki shi ba kada ki ƙara faɗa mata wannan magana da ni da ‘yata duk abin da muke nema a doron duniyan nan sai mun same shi. Kamar yadda na so matar wannan yaro na kuma aure ta, ita ma tabbas sai ta aure shi. Ah, ni To ko kin same shi, kin same shi, duk yadda zan yi in aura miki shi sai na yi shaka ki ba na son ganin kukan ki mamana Amin alaikum salam. Ha? Iko Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sunana Alhaji Sammani Mai Dala. Na san ko da baka iya tuna sunan ba ta fannin kasuwanci ba za ka rasa tuna sunan ba bisa ga abin da ya faru ni da ɗanka kamar kimanin shekaru ƙwarai. Haka, haka, haka. yanzu wani lalatan kuma yaron ne ya sake zuwa ja mu babu wata matsala ka kwantar da hankalinka wato Allah ya hore min wata ya wacce nake masifar so fiye da komai kuma fiye da kowa a doron ƙasar nan Allah hukunci Allah cikin hukuncinsa uh, muna maganar aurenta ta ce za ta gabatar mun da saurayin da take so ta aura na bata umarnin ta hakan wato wani hukuncin Allah tana kawo saurayin nata gidana sai muka yi kicibis ashe ashe badamasi ne dan wajen ka ba matsala bane dan badamasi ya ce yana son yata ka saurare ni kaji um, badamasi ganin cewar yata ce sai ya ce shi ya fasa shi ba zai aure ta ba cikin bambami dai ya fita sai nake ganin badamasi ya kasa gane hukuncin Allah akan abin da ya faru tsakanina da shi hakika na ga matarsa Allah ya jarabce ni da santa sai ga shi shi ma ya ga ‘yata ta ciki na Allah ya jarabce shi da san ‘yata kaga akwai hikima akwai hikima cikin wannan al'amari akwai abin da Allah yake so wa'azantar da mu a ciki to amma ba da masu ya kasa gane wannan Allah ya sani ni bana gaba da shi wallahi ba na gaba da shi na yarda haka Allah ya tsaro mana Allah shiga wata mana um, ina so in shaida maka zan saya muku gida na miliyan biyar zan baka naira miliyan biyar domin ka ja jari a hannunka kuma na yadda na amince ni ba na gaba da shi zan ba shi 'yata shi ba da masu yi zan ba shi ta ya aura kuma zan sama masa aiki a inda baya zato zan ba shi 'yan kuɗi da zai riƙa juyawa a hannunsa idan har ya tsallake wannan ni kuma ban san irin ta yadda zan shawo kansa haba ya ma isa ya tsallake abin ya faru ba ya riga ya wuce ba yanzu kuma ga wani alherin ya zo mana za ka ce za ka guje shi wallahi baka isa ba ma abin da na gani kenan eh? abin da na gani kenan ban ga dalili da ake a ce ka ka bijire ba akan wannan baba ya kamata ku gane wannan mutumin ba don yake wannan abin ba yana wannan abin ne saboda yasa dan baya son ɓaci ranta daman dan kai yake yi ai daman dan dan ita yake yarinya me ma laifinta ma tukuna ma ne a ciki to ita ne ta yi maka saboda Allah eh idan har shi uban ko wani kuka yi wani rigima da me yana ta a ciki kaga haka za ka zauna baka da aure to bari ka ji in gaya maka wannan yarinyar dole ne ka aure ta wannan umarni na ne tunda kun ci haka ba damuwa Allah sa haka shine mafi alheri tunda mun ci haka alhamdulillah Allah ya maka albarka Allah yi maka albarka haka nake so in ji ka amsa mu garkuwa garkuwa me kariya kariya me cuta cutar me kuma kusa olora goyon ga yawon shiga shiga musulunci ne ne wani abu ma mai sauki to na farko eh. gurin zama mai kyau <coughs> na uku kuwa na hudu shafar hanci na uku wanke fuska na biyar wanke hannu kada na farko shiga cikin musulunci sarkin sarkin musulmi sarkin gwandu sarki ina cikin shiga cikin musulunci muna yara ana rade radin da shagari ma zai shiga cikin shiga cikin musulunci nan sabon wasan kwaikwayo ake gabatarwa salon talla sabo shirin kamfanin girma multimedia investment suke gabatarwa goyon kaka Allah da yayi ina kuka baron dokar doka dokar tazara a tsakani bana ta ku ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai ibola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 ya za ka yi kokori lallashe da ni mana din ka gani an ce ba kora ba ne amma lalaci kai da ba mace ba me ne magana lalaci da kai ai da mace ake lalata yanki ne na yi masa addu'a Allah ya fito Allah ya bayyana wannan yaro jaye eh. da ya bata eh. idan batan san mafi alkhairi ne Allah ka kara dalmiyar da shi amin koyanka daukar nauyin shirin Aliyu kowa ya labari Yusuf an fage